Matsalar karancin man fetur ya ƙara ta'azzara a sassa daban-daban na Najeriya daga ranar Talatar da ta gabata. Lamarin da ya tilasta wa masu ababen hawa da direbobin motocin kasuwa shafe sa'o'i ko kuma kwana a gidajen mai a lokacin da suke fafutukar samu don gudanar da al'amuran su na yau da kullun da kuma jigilar fasinjoji kamar yadda wasu direbobi suka bayyana. Sunana Muhammad gaskiya muna shan wahala kan saboda yanzu haka ni misali in ina neman mai in a ni guda ba zan iya samu ba sai dai in bari gari da daddare in je in fara bin in bar motan a wurin gari na wayewa karfe shida sannan sun za a buɗe ina iya samu amma in dai mutum ya je karfe bakwai ba lalle ba ne iya samu mai rana. Sunana Abdulmajid. Alancin mai da ake fuskanta gaskiya muna siyan mai naira ɗari biyu da arba'in sai ɗari biyu da arba'in da biyar. Muna samun mai a wasu gidajen mai a bypass idan kuma kika kama hanya za ki je irin su jaji za ki samu gidan mai a kan hanya da za su ba mu mai a kan ko naira ɗari biyu da wani abu ko ɗari biyu in kika je gidan man da ke normal price ba dan bumburutu ba sha Allah za a samu mai amma mai kin yi layi dogo tun dai yan bumburutu suka fara amfani da wannan matsalar wajen cin nasu kasuwa inda suke sayar da litar man fetur a kan naira ɗari biyu da arba'in zuwa ɗari hudu a yawancin sassan ƙasar da suka haɗa da manyan birane kamar su Abuja, Legas, Fatakwal da dai sauransu. Shin akwai mafita ga wannan al'amarin karancin man fetur da ya ci ya ƙi cinyewa musamman a makon awannin baya-bayan nan. Shugabannin kungiyoyin IPMAN da NATO sun yi ƙarin bayani. Sunana Yusuf Lawal Ofman, ine National President na kungiyar masu motocin da kuma mai a Najeriya. To an ɗan samu matsala sati kamar biyu da ya wuce saboda ambaliyar ruwa da aka samu wajen jihar kogi kamar wajen su lokoja da sauran kasashen south east da south south amma kuma alhamdulillah an samu sauki amma abin da na sani shine matsalar da aka samu ta tara hanya saboda wannan ambaliyar ruwa da kuma lalacewa hanya an ba da kwangila an zo ana dan gyara muna ciko irin namu kuma ni na tabbata akwai isasshen mai motoci kuma sun fara zuwa dan yawancin mutane sun dan karaya direbobi kenan da masu motoci saboda wannan ambaliyar ruwa wa'ansu sun zo sun yi fakin motoci wa'ansu motocin da suka lalace sun sai sun nemi gyara to wannan masu fakin din sun dawo kan hanya wanda ba su da gyara an musu gyara so insha Allahu abin ba zai wuce sati ya ban Allah da ko zuwa sati biyu. Wani suna sunana Bashir Salisu Tahir ni ne zonal ciyaman na Iman Northwest. Abu na ɗaya da zan fara magana shine wato shi mai duk lokacin da ka samu karancin shi na kwana ɗaya za ka ka tafi wajen kwana goma kana yi irin yadda zai wadata a gari. Kuma man nan ba wai babu shi ba ita NNPC tana da wadataccen mai a Lagos jiragen su sun zo. Abin da ya kama da ɗan sai wannan maganar hanya ne kwanaki ya sa ba hanyar da mu motoci za su taho su kawo kaya to kuma abu na biyu da ya kara faruwa a kai kamar yanzu kamar shi e md din da su members mu na isman a kai kwamiti suka tafi legas don su ga ana raba kaya distribution din kowace jiha ana tuturo kayan don a yanke wannan wahalar banke faruwa amma akwai mai isasshe in allah yarda nan da sati ɗaya na tabbatar magana mai ya wuce idan ana iya tunawa dai ambaliyar ruwa da aka fuskanta a wasu sassan kasar kamar su jihar kogi a makonnin baya-bayan nan na ɗaya daga cikin cikin dalilin da ya jawo matsalar karancin man fetur din musamman a birnin tarayya Abuja. Nima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.